radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na daren yau alhamis kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau murai masu sauraro kisoshin rayuwa haƙoƙin mata a musulunci da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyu ga watan mayun shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha ɗaya ga watan shawwal na shekara 1443 hijira kamariya masu da kuma san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayun shekara ta 1945 ba mamir da kasashen kawance suka yi wa kasar jamus daga ciki har da babban birnin kasar berlin a ƙarshen yakin duniya na biyu abinda ya kunno kai a tsakaninsu kan irin tsarin da za su kafa a kasar ya jawo ta da jijiyoyin wuya mai tsanani a tsakanin su har su kai ga gwabza yaƙi daga lokacin ne kuma sai tare soviet ta yanke shawarar gina katanga wadda ta raba birnin berlin gida biyu da haka kuma aka raba kasar jamus zuwa jamus ta gabas karkashin tsarin gurguzo na tare soviet da kuma jamus ta yamma bisa tsarin hujja na kasashen yammacin turai sai dai kafin faduwar tare soviet an sake haɗe kasashen guda biyu suka sake dunkulewa suka zama dunkulalliyar kasar jamus ta yanzu masu da kuma san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 2008 girgizar kasa mai karfin gaske da ke da ma'aunin richa tara ta auka wa lardin sichuan na kasar china wani girgizar kasa ta jawo asarar rayuka na mutane kimanin bakwai sannan wasu 380 suka samu na raunuka yadda kuma wasu miliyan mutane suka rasa gidajensu da ƙarshe masu haɗe kuma san cewa shekaru 52 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan man shekara ta 1970 kasar bahrain ta balle daga kasar iran ta zama cikakkiyar ƙasa mai yancin kanta kafin zuwan addinin musulunci tsibirin bahrain yana ƙarƙashin iran ne wato dolar farisa ta wancan lokaci amma banda musulunci ya ci daular farisa da yaƙi bahrain ta koma a ƙarƙashin sarakunan musulmi larabawa amma a cikin ƙarni na bakwai na shekarar hijira kamariya bahrain ta sake komawa ƙarƙashin iran sai a lokacin yaƙin duniya na ɗaya ingila ta mame bahrain a lokacin tana ƙarƙashin iran amma daga bisani sarkin iran ɗin ya kai ƙara bayan kafa majalisar ɗinkin duniya inda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya aiko da wakilansa domin su gana da wasu daga cikin shugabannin ƙabilun larabawa na bahrain inda suka cimma matsaya tsakanin su da wakilai na majalisar ɗinkin duniya da kuma sarki sha na iran kan bayar da dama ga kasar bahrain ta zama mai 'yancin kanta maimakon zama ƙarƙashin ikon iran ko ingila kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan matsaya da aka cimmawa inda ya fitar da wani kuduri mai lamba 278 wanda yake baiwa kasar bahrain damar zama ƙasa mai cin gishin kanta a ranar 12 ga watan mayan shekara ta 1970 aka shelanta kasar bahrain a matsayin kasa mai cin gishin kanta kasar bahrain wadda take a matsayin tsibiri da ke cikin tekun fasha tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 765.3 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20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 madal yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa labaran duniya farko muhimman kanin iran za ta ci gaba da ba hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya haɗin gwiwa Kungiyar malaman makarantun fasaha ta Najeriya ASU za ta tsunduma cikin yajin aiki. Qatar ta yi maraba da haɗin gwiwar Iran a gasar ƙwallon kafa na FIFA na shekara ta 2022 da za a yi a Doha. Daga ƙarshe za ku ji cewa sakataren ɗimbusar ɗinkin duniya ya nuna matuƙar damuwarsa game da barazanar yaɗuwar yunwa a duniya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran za ta ci gaba da bawa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya haɗin kai. Kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya na ƙasar Iran Behrus Malbandi da yake tsokaci game da bayanan da babban jami'i hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya Rafael Grossi ya yi game da gano sinadarin uranium a wani waje da ba a sanar ba a Iran watanni da suka gabata kuma Iran ba ta mai da matani a kai ba ya ce. Haka su ma suka ji labarin a kafan watsa labarai. amma ba su da masaniya a kai ya ce mun yi mamaki sosai ba mu taɓa tsammanin jin irin waɗannan bayanai ba daga babban jami'i na hukumar iaea e ba sai dai ya ce an fara bincike kan wannan batun an buƙaci ga ibi jakadan dindindin na ƙasar iran a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ya tattauna da grossi da masimo a paro mataimakin darakta janar ɗin hukumar a kan wannan batun Iran ta yi amanna cewa waɗannan bayanan suna cike da siyasa. Bayanan haɗin gwiwa da aka rataba hannu a kai tsakanin babban jami'in hukumar ta IAEA e Grossi da kuma shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya na ƙasar Iran Muhammad Islami game da batutuwan da suka shafi ɓangoren biyu an cewa matsaya za a mika sakon binciken da aka yi ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya domin yin bincike a kai. Ƙungiyar malaman makarantun fasaha ta Najeriya ASUP za ta tsunduma cikin yajin aiki. Ƙungiyar malaman kwalejin kimiyyar fasaha asub ta Najeriya ta ce za ta fara yajin aiki na jan kunne na sati biyu daga ranar 16 ga watan Mayu na shekara ta 2022 da muke ciki. Ko matakin na zuwa ne bayan zaman gaggawa da masar zartarwar ƙungiyar ta yi. A wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar ta ƙasa Anderson Ezebe da aka ma taken halin da ake ciki tsakanin gwamnatin tarayya da asub game da matsayar da masar zartarwar asub ta cimma ƙungiyar ta ce ta ɗauki matakin janye wani yajin aiki ta shiga a ranar 6 ga watan afrilun da ya gabata ne a ranar 10 ga watan yuni na shekara ta 2021 sakamakon rattaba hannu kan yarjejeniya tsakanin ƙungiyar da gwamnati da cewa su bai wa gwamnati dama ta wata uku domin ta samu sararin biya musu dukan bukatunsu ƙungiyar ta ce watanni uku kenan amma shiru kake ji kamar an shuka dusa don haka idan gwamnati ta kasa cika alkawuran su zuwa makonni biyu suka bata to za su tafi yajin aiki na sai baba ta gani kasar qatar ta yi maraba da haɗin gwiwar iran a gasar kwallon kafa na fifa na shekara ta 2022 da za a yi a doha sarkin kasar qatar sheikh tamim bin hamd al sani ya faɗi cewa ƙasarsa ta yi maraba da buƙatar da iran ta gabatar mata na haɗin gwiwa a gasar kwallon kafa cin kofin duniya za a birnin doha a wannan shekara ta 2022 da ake ciki na sauka hanyoyin ba da shaidar tafiye-tafiye ga iraniya zuwa kasar qatar domin zuwa kallon wasan da za a yi a lokacin ganawarsa da mataimakin shugaban kasar iran muhammad mukbir sheikh tamim ya yi ishara game da kwamitin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu kuma ya ce qatar tana shirye-shirye na samar da yanayin da ake bukata na dangantakar tattalin arziki tsakanin ta da kasar iran a nasa bangaren mukbir ya faɗi cewa dangantaka tsakanin tehran da doha ya hada da matakai na baya daya da kasashen suka yi imani da shi na ganin an warware rikice-rikice a wasu kasashen yankin kamar yemen da kuma kasar afghanistan da yake tsokaci game da shahadar da 'yan rahoton gidan talabijin ɗin aljazira shirin abu akila ta yi dojin isra'ila ta suka harbe ta a ka yayin jinawa kasar qatar game da matsayin takan al'ummar falastinu yanzu haka dai sarkin qatar sheikh tamim bin hamda assani yana ziyarar yini ɗaya a kasar iran bisa gayyatar da shugaban kasar iran din ibrahim ra'isi ya masa to masu wa kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran sakata janar masar ɗinkin duniya ya wani matukar damuwarsa game da barazanar yaduwar yunwa a duniya babban saka din masar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗi cewa ya damu matuƙa game da babbar barazanar da ke fuskantar duniya na yiwuwar yaduwar bala'in yunwa sakamakon rikicin ƙasar ukraine da kusan watanni uku kenan da kasar rasha ta kaddamar da hare-haren soji kan kasar da ke tsohon tarayyar soviet da yake magana a wani taron haɗin gwiwa na manema labarai tsakaninsu shugaban gwamnatin kasar austria a birnin vienna ya faɗi cewa mai yiwa ne bala'in yura ya yi kamari a daya lokacin da yakin kasar ukraine ke barazana ga isar da abinci a sassa daban-daban na duniya a ranar 24 ga watan fabrairu ne kasar rasha ta kaddamar da yaƙi a kasar ukraine A da hakan ya jawo tashin goron zabi na farashin alkama da man girki da man fetur takin zamani inda masa ɗinkin duniya ta yi gaɗin yiwuwar tsanantar tashin farashin kayan abinci musamman ma a nahiyar afirka daga ƙarshe ya ce akwai fata da ake da shi na ganin an cimma yarjejeniyar sulhu tsakanin ɓangarorin biyu a kowane lokaci domin yaƙi ba zai da ba har abada zai zo ƙarshe ko ba daɗe ko ba jima amma dai ba za mu ɗebe tsammani ba. daga ƙarshe za ku ji cewa an kashe soji takwas a wani harin ta'addanci da aka kai a ƙasar togo gwamnatin ƙasar togo ta sanar da kashe soji takwas da jigato su guda goma sha uku a arewacin ƙasar a jiya laraba wannan shine harin ta'addanci na farko da aka kai a ƙasar wanda ƙungiyoyin masu ƙarin jihadi ke kaiwa a kasashen da ke makwabtaka da ita da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane rotanni sun bayyana cewa harin da wasu masu ɗauke da muggan makamai suka kai an kai shi ne a wani sansanin soji da ke kusa da iyakarta da ƙasar burkina faso masu shirya kanakin tsaro suna zargin dakarun kungiyar alka'ida da ke sansani a kasar mali da kai harin a wani bayani da ministan tsaro na kasar ghana ya fitar dominic nitiwul ya yi a taron da ministocin tsaro na kasashen yammacin afirka suka gudanar a kasar ta ghana ya faɗi cewa a cikin shekaru uku an fuskanci kai hare-hare na ta'addanci sama da dubu biyar da ɗari uku da ya laƙumi rayukan mutane sama da dubu goma sha shida kasar togo ta tsallake rijiya da baya game da matsalolin tsaro da hakan ya tilastawa miliyoyin mutane tserewa da gidajensu ba shiri sai dai masana harkokin tsaro sun yi amanna cewa ci gaba da yaduwar ayyukan ta'addanci a yankin zai iya shafar kasar ta togo matukar dai ba a yi wa bakin tufkar hanci ba ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara. To masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Gabatarwar shirin Afirka a yau na ran 22 ga watan biyu. Masu raro barkamu da hutawa. da kuma fatan kwana lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin su sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu da ne na rasuwar tsohon shugaban waye baki na ƙasar kenya kamar yadda shugaba uhuru kenyatta na kasar ya sanar a cikin wata sanarwa mr kibaki shine shugaban kasar kenya na uku bayan da kasar ta samu 'yancin kai daga kasar birtaniya a shekara ta 1963 da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi shugaba uhuru kenyatta ya ayyana kwanakin zaman makoki a fadin kasar har zuwa ranar da aka binne tsohon shugaban kasar ya kuma sa an yi wa tsohon shugaba kibaki dukan karrama wanda ta dace da tsohon shugaban kasa domin tattauna wannan batun ne muka to farfesa mustapha gwadabe to farfesa bayan shekaru biyar an sake zaɓe a wannan ƙasa ta kenya a lokacin da shi wannan ke kibaki yake kan wato karagan mulki sai kuma an ce wasan ya ɗanyi ƙasa saboda an samu tashin hankali da zargi da magunin zaɓe har ma mutum dubu suka mutu to wannan batu ya ɗauki hankalin duniya akan me za a yi me ya fita farfesa gaya maka a ta wani ka kalli abin a matsayin ka dan adawa sai ka nuna cewa to duk yunkurin da bayan Allah nan yayi shi ma yayi ne don son kansa ya yi challenging Kano ba wai dan wasu abubuwa da shi yake da shi wanda sun fi na Kano din ba a'a dan shi ma dai yana so a dama ci yana so ya tsaga daga matsayin mataimaki ya zama shugaba kuma an an masa an kankange masa an ba a ba shi wani damar ba to sai amfani da wannan kuma ta nan ma magana kabilanci ta shigo harkar siyasa shi ne ɓata siyasa ya ja su da shi eh, rahila odinga wanda ya fito da da orange party dinsa shi ma yana yana takara kuma kaga aka wani abu wanda yake mara daɗi a lokacin menene mara daɗi shi ya yi insistin cewa dole sai ya ci gaba ko da yake an yi zaɓe ana kokarin cewa zaɓen nan bai kyau ba dan dan an challenge zaɓen a duniya ma an nuna zaɓen nan bai yi ba to kaga duk wani ya nuna cewa ah, shi ma ya shiga wannan turban na cewa a ah, sai shi ko sai wanda ya yi anointing shi ne zai yi zai abin nan a wannan lokacin da aka samu abu mara kyau mutane sun fi dubu wanda suka rasu kuma sannan ne siyasar kabilanci ta sake kafuwa a wannan ɗin to amma wata riba da ya samu a wannan ma shine fitowarsa da national rainbow eh, coalition ya janwo mutanen kano da mutanen shi democratic eh, party dinsa sai ya zama cewa ya shigo da wata kamar union ko unity tsakanin 'yan siyasar haka wanda kokarin shi ne na cewa a a raunana magana kabilanci da sauransu haka amma wannan bai tabbata ba yan kabilarsa sun cika a wannan tafiyar tasa kuma sai saka dan wata yan rago kabila kuma su ma suka je ga wancan shugaban nasu wanda da karshe ki lalata siyasar a kenya din gashi dai yanzu kamar uhuru kenyatta shine akan akan mulki kuma a fatinsa eh, yake amma magana gaskiya shine har yanzu yadda ake siyasa ya juya ya koma siyasa ba ta kishi da aka san kenya da ita ba don ka dauki a fatin na farko ai kenyan african eh, national union ce ma wato magana su afirka ne kamar shugabannin afirka gaba daya Profesa saboda wannan tashan hankali da aka samu wanda aka ce kamar da kace wajen mutum dubu shi yasa aka eh, nemo kofi a nan ya zo ya yi wani irin wato kamar gyaran gangar arzunawa inda aka ce an kawo sabon prime minister a cikin tsarin wannan sha'anin mulki ba gani kamar an yi wa tsarin mulki wato karan tsaye a wannan tsari da aka yi yanzu na shekara mai zuwa sababan wannan abubuwa da kan lasafta na rashin wato ah, jin daɗi a ƙasar gaba ɗaya an ce kuma cin hanci da rashawa sun yi samu ginin zama a wannan gwamnati ta haɗaka tsakanin kibaki da rela odinga ba da wannan damar saboda me mutane sun shigo da irin mutanen su ah, a ya shigo da nasa yawanci farfesa a shekara ta 2013 kibaki dai ya ga haza da hazihi dole ya ritaya daga lamuran siyasa zan ce eh. sannan kuma farfesa na ce zagan shi a lokacin da ya kusan barin mulkin nan jikin nasa ya ɗanyi nauyi haka yana ganin bai kamata a sa yawan shekaru na lokacin da mutum zai yi mulki a ƙasa ba da za a yi haka suka da yankin a kaga shi a lokacin ma kaga ya haɗari haɗarin da ya cutar da sosai kafin ya yi a gina haka amma duk da haka mutumin ne ya ci gaba wato wani abu muke da shi a afirka muna tunanin cewa akwai wadansu mutane wanda suka fi kowa sani su suke da tarihin siyasa su suke su suka kaji ma siyasa saboda haka su za su za ka duba afirka kusan ko ina abin da yake faruwa ke ka duba uganda ka duba ko duk wannan irin haka mutum yana mulkin soja zai juya zama mulkin siyasa haka haka haka haka har yanzu an kasa samun ah, mafita dole ya kamata tabbatar da maganganun cewa ga yanayin abin da mutum zai yi ga ta ba ma haka ba kai ko ka ma zaɓar da shekaru ba maganar gaskiya ita ce in dai mu dawo siyasa da cewa ga aƙidi ga alƙiblar da muka sa gaba to wala ɓata lokaci ake da duka duk malami da kano ne zai ce jam'iyyar talakawa wato duk program ɗinta program ne na a taimaki talaka a fito da shi daga kangi da sauransu haka amma yanzu ina haka irin wannan siyasa a najeriya ina haka irin wannan siyasa a afirka duk wanda yake magana magana ce ke ta wasu abubuwa kawai na na yaudara da ita ake yi kuma ana yaudarar mutane da haka a najeriya wani mutum ya so ya zo ya ce maka a wai ya sai ka ya wai wasu yara sun sai masa katin katin takara miliyan ɗari ba miliyan ɗari wai yara sun sai masa yaran nan da ba su da aiki yaran nan da ba su da abin da su yaran nan da kullum ana strike a makarantu ba sa makaranta na za samu wannan kuɗi me ya kamata shugaban kasa ya sai a kama wannan mutuwa sai ya faɗi da ya samu wannan kuɗi to abin da yake faruwa a kasashen Afirka so ba magana ce ma ta shekaru ko ka ce mutu shekara kaza ko wanda ya wuce shekara kaza a magana ce ta cewa a'a me program ɗinka menene alƙiblarka me ka fahimta ma da kasar yanzu ka duba Najeriya duk wanda suke fitowa ba wanda ya magana lalacewa education yanzu za a tafi da education duk ko abin da yake faru cewa a bashi mulki a bashi mulki kowa ko mulki ƙarya suke ba su komai ba ba su wuce komai ba ko suna kan mulki ake yin abin da ake yi amma ba a san mulki da Farfesa da ƙarshe me za ka ce game da wannan abin da faru kasan Kenya na wani rikicin zaɓe da kuma sulhu da shi wato tsohon shugaban mashinikin duniya ya yi wato kofi a nan ya yi wanda da shi ne ga mutanen Afirka gaba ɗaya. sashen koyar da tarihin siyasa na jami'ar ahmadu bello da ke zaria don jin shi kuma inda yake kallon rayuwar wannan bawan allah to sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shirin namu na afirka a yau kashi na ƙarshe har sai allah ya kai mu wani shiri na gaba a maimakon farfesa mustapha gwada bin sashen koyar da siyasa ko tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zariyar nijeriya. ni awal kunyan da shirin na gabatar nika cewa sai wani lokacin madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio Tyrant. Sunana Ahmed Laden Girkau a jihar Sokoto, Najeriya, shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar mulkin Kebbi a jihar Sokoto, Najeriya. Alhakikanin gaskiya na farko dai na kira ne domin in ba da ra'ayina da kuma jinjina ta musamman ga wannan gidan radio musamman ga masu gabatar da shirye-shirye. To kiran da nake son in yi shine ina son in kira ga shugaba Muhammadu Buhari dangane da ba da umarni da ya yi ga ministocinsa ga dukkan wanda ke son tsayawa takara da ya sake aiki. Gaskiya gaskiya ni na ga shugaba muhammadu buhari dangane da wannan lamari yana son ya mai da hannun agogo baya domin ya kamata a ce wa'annan ministoci tun cikin lokaci sun saki aikinsu ba wai yau ba wai sha ga wata a ce wai sai yanzu shugaban kasa wai ya ba da umarni ministoci su saki aikinsa wannan ni na ga mai da hannun agogo baya ne ga harkar dimokuraɗiyyar najeriya na gode ahmed ladan girkau shugaban ƙungiyar murya talaka a jihar sokoton najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugaban mu Bazum Muhammad da yake cewar za ya kafa wata hukuma domin a wayarwa da 'yan kasa kai domin a hana aifuwa ko a rage yawan aifuwa. to wannan ra'ayinsa ne ba ra'ayin 'yan nijar ba ne ina kira ga malamanmu da sarakuna da dukkan wata hukuma da su ja kunnen shekara ya janyo mana wata masifan da ba ta wucewa ko kuma wani bala'i domin yawan al'umma rahama ce ga kowane ƙasa yanzu a duba a yi misali da china sun yi ko ina tattalin arziki kuma sun yi kowa yawan al'umma wannan ra'ayinsa ne muna fata shugabanninmu su hudda son zuciya a ransu Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu da Sura bin kebe daga tarayyar Najeriya. Ina son guba da dama in bayyana Na game da abin da ke ci a kwarya kamar haka. To ina kira ga gononi musamman dai irin gonan Kaduna gaskiya shi kam ya zaɓi ɗan takarar da zai gare shi kuma zai yi abubuwan da ya bari ya ƙarƙare su insha Allah ba sani. Bayan haka ina kira ga irin su Koto, Kebbi, Zamfara da Kano ya kamata da sauran duka wurare ya kamata su rinka zaɓo zaɓaɓɓi jam'iyyu irin waɗanda sun ka dace waɗanda sun kasancewa idan sun ka bar garin mulki za su yi abin da sun ka bari za su ci gaba da yi musamman irin ya da shi gonan kaduna ya zaɓo sanata obasani babban jigo a siyasar kaduna kuma babban jigo a cikin senate president saboda ya ƙoƙari a cikin jihar ta kaduna sosai na gode gidan rediyo musulunci ta ƙasar mai albarka mai magana mansur ali nasara mai nake daga tare najeriya Assalamu alaikum rahmatullah ma'aikatan radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. A ganin gaskiya wannan batu na gwamnatin kasar Niger na sa kwamiti domin ya kula da yawan haihuwa da ake yi. A gaskiya muna tur da Allah wadai da shi muna tur da Allah wadai da shi kuma mu al'ummar kasar Niger ba ma goyon baya sam sam kuma na zai sa al'umma su rika dar da zuwa likita da yawan allura da ake yi. Kuma mu addu'a da zamu yi mu al'ummar kasar Niger idan yawan haihuwa alkhairi ne Allah ya yalwata ta yi linka linkin ba linkin kuma mu addu'a da zamu kira kuma Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu muna tare da ku a da yaushe radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare da shirin madoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na ci gidan rediyon musulunci da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis najeriya to a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in yitar da allah wadda ya da wannan manufofi da gwamnatin jamhuriyar Nijar za ta kirkiro ma 'yan ƙasa na wani tsari domin a rage haihuwa. To gaskiya ni ba na goyon bayan wannan tsarin rage haihuwa saboda haka gwamnatin jamhuriyar Nijar kamata ya ta dibi wannan abin da idon rahama domin ta yi tar da Allah wadda ya kana ta yi watsi da wannan shirin. Idan muka yi la'akari da cewa wani Allah bai hore mai arziki ba amma ta bangaren ɗayan nan da ya haihuwa da yawa sai a samu wani wanda zai samun arziki wanda zai ɗauke gidan ma gabaki daya to amma idan aka rage tazarar haihuwa gaskiya wani shigo-shigo ba zurhi na aka wa kasashen mu na lafiya afirka da fatar allah ubangiji ya shiga tsakanin nagari da mugu suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal gama kiristan najeriya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na bio Health kuna tsada Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Na shigo shirin ne domin yin tsokaci dangantar da taron yanayi da aka gudanar a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire wanda shugabannin kasashen duniya suka halarta. Allah ya sa taron shayiwa a mai ido, Allah ya sa ba taron shan shayi ne ba domin mun sha ganin irin waɗannan tarukan suna gudana a baya amma ƙarshen su sai dai su ƙare a takarda ba wata nasara da ake cimmawa sanin kowa ne mayan kasashen duniya eh, sun hidda hayaki mai canza yanayi amma kuma ba wani mataki da ake ɗauka a kansa eh, na gode sashen hausa na biyo h kuna ta da mai sauraron ku ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar niger mazauni ƙasar kamaru. Assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin Iram sunana Kadora Diga garan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To yau ina son ku bani dama in yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ta rage farashin kayayyakin gwana gani yadda damina takan kama a wasu wurare amma ga taki har yanzu bai sauko ba da dai feshi ya kamata ta duba wannan lamarin ta taimakawa manoma su rage wannan tsadan da ake yi na gode rediyo jamhuriyar iram sunana kadora diga ga fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madal yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa hissoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda marubuciya na Rabi Zango ta rubuta to kamar da ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. gaba ɗaya unguwar su ne manyan ƙaurayen 'yan siyasa ko kuɗi aka kawo ku su ne masu raba ma sauran ƙaurayensu iyayen aminu kullum cikin damuwa suke da halin da ɗansu yake ciki kafin aminu faɗa harkar siyasa mutum neman ilimi da neman na kan kanshi shigarsa harkar siyasa ya sa zuciyarsa ta mutu akan abashi cikin lokaci kankan ya fara shaye-shaye domin ba kuɗinsa yake siya ba duk lokacin da zaɓe ya matso duk wasu kayan cakewa ana raba masu sosai suke kokari akan duk wani wanda ya fito takara matukar a jam'iyyar su yake suna kasawa su tsare a duk wani zaɓe da za a yi shi yasa duk wanda ya zo wajensu yake sakar masu kuɗi domin an san yadda suke jajircewa ƙarfin farsu wannan shine labarin aminu da bala zaune su salman suke a saman wasu kujeru da suke karkashin wata bishiya suna jiran malamin da suke da shi ya zo kamal ne wai salman jiya ka gama download wannan fim din kuwa tsaki salman ya yana faɗin ai jiya dadi ya so ya cafke ni dariya suka sa nura ya ce garin ya ka bari kofar ɗakin ka buɗe salman ya ce wallahi kiwa ya kawai ta hana ni rufewa sai da na kwanta na fara kallo na tuna ban kula ɗakin ba ganin dare ya yi sa na share ban rufe ba na san babu wanda zai shigo mana ɗaki dama saddiƙa ce sarkin sa ido kuma jiya da wuri ta kwanta kawai ina kwance na fara shiga yanayi sai jin motsin dadi na yi har ya bude kofa a sukwane na yi wurgi da wayar allah ya so ne ba kofa na na ba ma baya ba da sai ya ga abin da nake kallo jabir ya ce lallai zan so na ganka a jiya salman ya ce da ka ga mazurai lokaci guda rashin gaskiya ya bayyana a fuskata da ƙyar na samu na kwaci kaina yana tafiya na samu kofar ki dariya suka sa kamal ya ce aini jiya network ne ya bani matsala ina ji ina gani sai dai na haƙura na kwanta gashi ba ni da sauran films a wayata kun sani da na kalla nake gogewa saboda gudun bacin rana haka na bar wayar data a kunne bacci ya ɗauke ni yau har jam'i sai da na samu saboda da wuri na yi bacci bayan na dawo daga masallaci na duba ya gama ga ya gama gashi muna da lecture din safe haka na hakura na shiga wanka ban kalla ba nura ya ce lallai su kamal yau an yi abun kirki na san abba ma sai ya yi mamakin zuwan kasallar asuba kamal ya ce ai dai gara ni kai da sai rana ta fito kake sallar fa salman ya ce mu dai kunna mana mu fara gani kafin malam ya karaso jabir ya ce a asalman ka san fa wannan kallon yana buƙatar natsuwa kada mu shiga cikin class muna rangaji kamal ya ce kowa sai zauna kusa da budurwarsa ai dariya suka sa kamar ya kunna musu fim suka fara kallo gaba ɗayansu suka nutsu suna kallo sauran yan kos ɗinsu da yawa sun san abin da suke kallo don tun suna 211 suka fara wannan harkar su hudu ne a group ɗinsu ga su mayin mata ne biyu daga cikinsu a wajen makaranta suka kama haya saboda ba 'yan kano ba ne kamar da salman kuma a gidan iyayensu suke da zama duk lokacin da suka so lalatar su a gidansu jabir suke kai 'yan matansu kowannensu baya rasa budurwa hudu ko biyar salman shine oga a cikin su son matan shi yayi yawa bai dauki taba mace a bakin komai ba gashi yana da kyau ga mota yana ja shi yasa duk macen da ya taya ba ta wuce shi sosai suka shagala da kallon fim a cikin wayar kamal hankalinsu yana kan wayar duk wanda ya gansu sai ya dauka wani abu mai muhimmanci suke kallo saboda yadda suka nutsu kamar masu daukar darasi sam ba su lura da shigewar sauran dalibai cikin class ba tsaye malamin su yake a bayansu yana kallon abin da suke gani cike da bacin rai ya daka musu tsawa a firgice suka miƙe wayar ta faɗi ƙasa gaba ɗayan hankalinsu a tashi yake ganin yadda fuskar malamin su ta koma saboda bacin rai a hankali jabir ya sa kafa ya jawo wayar da take ƙasa ganin idanuwa malamin suna kanta hannu ya sa ya ɗauka ya yi saurin kashewa cikin ɗaurewa fuska malaminsu ya ce idan mun gama lectures ku same ni a office don yanzu na makara bai tsaya jin mai za su ce ba ya shige kila tsaki salman ya ja yana faɗin malamin nan fa yana so ya sa mana ido ina tunanin ya manta cewar nan ba secondary ba ce mu je idan ya ga dama ya sa a kore mu idan zai iya daɗin abun ma bai da wata hujja to jama'a duka dukkanin muka zo ƙarshen shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa da alkhairi. madala yanzu kuma sai shirin haƙoƙin mata a musulunci tare da dr abdulkadir mubarak haƙoƙin mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك da sake saduwa a cikin wannan ماتا namu a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari a dunkule mu bujiro da bahasin da muke tattaunawa a kai na yadda waɗansu suke ganin haƙoƙin mace shine a fito da wasu abubuwa na tsiraicinta wai a wajensu su ne shine dalilin da yasa aka ba aka ba ta haƙoƙinta a bisa cewa tabarruj kamar yadda musulunci yake kiran al'amura na nuna tsaraici ga mace wai tabarruj wai a wannan lokacin wai shine haƙƙi na mace mace tana son ta tabarruji ta fito waje ta yi tambele ta nuna tsirecinta a yi amfani da ita wajen tallace-tallace akan tituna wai wannan shine aka ba ta kuma waɗansu matan 'yan sharholiya sai suka ɗauka in aka yi musu haka a ƙasashe daban-daban ko da ku ƙasashen na musulunci ne ko na musulmai ne wai su ne aka ba su haƙoƙi amma su kansu turawa a kasashen turawa musamman irin su faransa nan da sauransu wai idan mace ta sa hijabi aka ce ta tafi makaranta da hijabi wai wannan an tauye haƙoƙin mace kenan a bisa irin nasu ainihin fassara ɗin na haƙoƙi abin ban ke ce a gurinmu a kuma ko'ina a duniya shine a ɗau wannan ya zama wai shine abin tattaunawa har musulmi shi ma ya sa bakinsa ya nuna cewa haka ɗin ne wai sanya hijabi tauya haƙoƙin mace ne bayan duk abin da musulunci ya zo ya yi na ɗaga al'amuran mace da mutunta ta da ɗaukaka al'amuranta babu wani addini babu wata thakafa babu wata wayewa ta duniya civilization da ya taɓa zuwa ya ɗaukaka al'amuran mace fiye da musulunci ba a taɓa samu ba to a nan idan muka ɗauki al'amari na mace a dunkule ko kuma ta wasu zawuyoyi daban-daban maka ɗauki wasu ɓangarori wasu wato abubuwa waɗanda suka zama asasi a cikin al'amari na musulunci sai mu ga cewa menene abin da musulunci ke nuna mana na haƙoƙi inda ai mana zancen haƙoƙi ne haƙƙi in an ce wannan haƙƙina ne wannan haƙƙinka ne wannan haƙƙin ne? yana nuna mana a dunkule cewa wani abu wanda lallai wannan al'amari ya ta'allaka ga wani ɗin kamar an ce haƙoƙin mata abu ne wanda yake ya ta'allaka da su mata ɗin ya zama na a ba su wannan abin domin nasu ne ya ɗamfara da su haƙƙinsu ne al'amari ne wanda yake nasu in kuma aka hana musu wannan abin da a bisa ɗabi'a nasu ne halak malak ɗinsu ne aka hana musu shi to wannan ya nuna cewa an sarayar musu da wannan haƙi misali haƙƙin karatu ko kuma neman ilimi ko haƙƙin tarbiyya idan ka ɗauki al'amura na iyaye iyaye a lokacin da namiji ya je ya auri mace suka zama sun da wasu al'amura na iyali Allah ya ba su zuriya suka fara samun haihuwa to waɗannan 'ya'ya nasu namiji ne ko na mace ko mace ce suna da haƙoƙi a wuyan iyayen nasu waɗannan waɗansu abubuwa ne waɗanda fi ma labudda a bisa yanda wannan al'amari ya taso haƙƙi ne na cewa kai ka haifin wane ko kuma kai dalilin zuwansa duniya to haƙƙinsa ne a wuyanka ka yi masa waɗansu abubuwa na asasi a rayuwa wanda addini ya riga ya kasabta wannan ko ma al'ada ma da wasu lokutan al'ada in ta tafi akan al'amari cewa iyaye suna yi wa 'ya'ya kaza da kaza allahumma illa sai dai in wannan al'adan dama addini ya zo ya soke wannan al'adan ya nuna ba daidai ba ce kuma da dama akwai al'adun da ba su tafi akan doron addini ba saboda haka ne mu muke cewa haƙoƙi a musulunci domin mu ɗau abin a addinance domin muka ɗauki abin al'adance al'ada ba kowace al'ada ce take tafiya tare da addini ba saboda haka a addinance irin waɗannan 'ya'ya ka zo ka yi aure kai da matarka kuka samu zuriya allah ya baku ɗa ko ya baku 'ya to suna da wasu haƙoƙi a tattare da ainihin zamantakewar da kuke a matsayinku na iyali to irin waɗannan haƙoƙin muke bincike a kai idan allah ya baka namiji da mace misali ma a ce 'yan biyu ne suka fito ga hassan ga husaina allah ya baka su to haƙoƙin da yake kan ainihin kai mutumin da allah ya baka da uwa wacce ke allah ya baki waɗannan 'yan biyu ɗin nan da kai baban 'yan biyun nan haƙoƙin da ke wuyanku dangane da waɗannan 'ya'ya shin akwai bambanci tsakanin haƙoƙin hassan da husaina dangane da ku ko kuma haƙoƙin da yake wuyan ku ku iyaye dangane da waɗannan ainihin 'ya'ya da Allah ya baku haƙoƙin su ɗaya ne waɗannan abubuwan ya kamata mu fara bincike akai bisa asasi domin gara mu dinga kawo misalce-misalcen nan domin mutane da dama su fahimci cewa yaya addini yake hangen 'ya'ya domin kana zancen haƙoƙi na namiji ko kuma na mace namijin nan ko mace nan dai 'ya'yan wasu ne kuma tun farkon zuwansu duniya waɗannan haƙoƙin suke ainihin wuyan iyayensu kafin a kai wani marhala na rayuwa haƙoƙin nan ko dai su koma idan mace ce wasu lokutan za su koma kan mijinta bayan ta yi aure akwai haƙoƙi da dama za su tashi daga gan iyaye su koma wajen ainihin mijinta da dai sauran abin da ba a rasa ba to a nan abin da muke uh, tunkara ko kuma muke bincike a kai muke so mu fito da shi fili shine shin wannan namiji wanda sunansa hassan da wannan mace mai suna husaina 'yan biyu da suka zo duniya daga uwa ɗaya kuma uba ɗaya uwa ɗaya shin da uwa da uban nan nasu sun ga za su kalli hassan ne mai haƙoƙi daban wanda haƙoƙin nan da za su ba wa hassan da bambanci da haƙoƙin da za su ba wa husaina ƙanwarsa ko kuma haƙoƙin hassan da husaina duk haƙoƙi ne iri guda ba tare da an samu bambanci ba a cikin al'amura na mahanga ta addini menene haƙiƙanin abin da ke tafiya dangane da haƙoƙin waɗannan 'ya'ya guda biyu to idan muka lura ubangiji subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci kamar yadda muka yi ishara ya kawo mana wasu al'amura na tsokaci mun yi ishara da suratun nisa da ubangiji subhanahu ta'ala ya wani tsokaci haka ma waɗansu surori na alkur'ani inda Allah subhanahu ta'ala ya yi waɗansu bayanai dangane da al'amura na yayaye da kuma wasu abubuwa waɗanda suke na alaƙa tsakanin 'ya'ya da iyayensu alaƙa ce wacce take managarci alaƙa su dama ubangiji ya umarci 'ya'ya a kan su yi kyautayi su kyautata wa iyayensu kada su yi magana da su ta tsangwama kada su yi wani abu na bakanta musu rai su zama masu kyautatawa iyaye ubangiji subhanahu ta'ala a kowane lokaci alaƙa tsakanin 'ya'ya da ainihin su iyaye alaƙa ce ya samar da ita ta mawadda ta ƙauna da soyayya da kuma al'amura na tafiya a cikin wani yanayi wanda wannan yanayin duk wanda ya dube shi zai ga addini ya ɗora wannan yanayi ne a bisa la'akari da wannan alaƙa ɗin cewa alaƙa ce ta sabab wal musabbab menene sabab shi iyaye ko kuma su iyaye uwa da uba su ne suke sababin zuwan waɗannan 'ya'ya nasu duniya wannan alaƙa ɗin ta jini sai ta kasance nasaba ce tsakanin waɗannan da wannan to babu yadda za a yi a ce an sarayar da wannan nasaba ɗin saboda wasu tunani daban akan al'amura na haƙoƙin da Allah ta'ala bai sa su ba sai kuma mu duba magani to haƙoƙin da Allah ta'ala ya sanya bayan ya samar da wannan alaƙa ɗin sannan kuma ya tabbatar da mawadda tsakaninsu to wani irin kuma haƙoƙi ne suke tafiya haƙƙi na farko haƙƙi ne na ciyarwa ciyar da 'ya'ya ɗin nan yana wuyan iyayensu tun suna ƙanana a ba shi dai miji ko kuma uba zai je ya samo abin da za a zo a ciyar da ainihin ita uwar 'ya'yan nan ta samu yadda za ta ba wa 'ya'yan nan mama su sha kuma wajen bayar da wannan mama ɗin ba za ta ba wa namijin mai suna hassan mama da yawa ita kuma macen ta bata kaɗan ba saboda mene saboda ita wannan mace ce haƙƙinta kaɗan ne a'a wannan ai namiji ne haƙƙinsa ya fi yawa saboda haka sai ta ce to kai a rana bari in wa hassan mama ya sha misali sau shida ita kuma wannan in bata sau uku saboda mace ce ba sai a yi wannan rabin wannan babu wannan a cikin al'amura inda wannan zai sha maman mahaifiyarsa haka wannan za ta sha maman mahaifiyarta bisa haƙƙin cewa ciyar wannan shi mahaifi ya nemo abin da za a ci ita kuma wannan hatta abin da za ta shayar dinnan yau a musulunci ma domin a nuna mana muhimmancin ɗaukan wannan al'amari haƙƙi ne na wayannan 'ya'ya a wuyan iyayensu ko babu bambanci tsakanin namiji da mace hatta idan aka samu matsala wajen ita uwar tana da wasu matsaloli ba za ta iya shayar da wa'annan 'ya'ya nata ba kai ko ma za ta iya ta ce a'a ita ba ta so ta shayar shi uban ne zai je nemo mai shayarwa ya biya kuɗi a shayar da 'ya'yan nan nasa saboda haƙƙi ne a wuyansa kuma sannan wajen shayarwa ba zai ce a shayar da mace daga cikin 'ya'yan nasa da wani yanayi na shayarwa wanda bai kai ga namijin ɗin nan ba babu wannan musulunci bai ce a wannan ba wannan haƙƙi ne a wuyansa inda zai shayar da namijin nan zai biya kuɗi a shayar da shi haka ne zai biya kuɗi a shayar da mace nan babu wani bambanci tsakanin su gashi ba sun mun ɗauko shi amma gashi ana nuna min lokaci yayi to bari mu tsaya a nan sai mu na gaba za mu ɗora insha Allah sallallahu alaihi wa alihi tahirin sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar emin yake cewa a kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you